Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon nakasa ba kasawa ba zai yi duba ne zuwa ga Ladies and gentlemen, the 2016 CNN Hero of the Year is Jason, Jason To wannan sowa da kuka ji wani mutum ne mai bukata ta musamman mai suna Jason Aristizabal wanda a cikin wannan shekara na ba da kyaututtukan karramawa ga gwarazan shekara wanda gidan talabijin na cnn ya shirya wato na cnn heroes shine ya karbi wannan kyauta a wannan shekara kuma mutum ne da yake da bukata ta musamman domin ka gan shi ka san yana da wata nakasa a jikinsa domin za ka gan shi kamar irin mutanen nan da mu a gida muke kiran su shagiri ko mu kira su a'a yana da ka gan shi kamar da hankalinsa kaga kamar babu wanda mu a can za a ce kawai wannan ai ba shi da hankali ko ko ba shi da kai ba za a sa shi makaranta ba ba za a wani ba shi kulawa ba za a yi tunanin cewa ba wani amfani da zai yi al'umma to wannan mutum justin shine ya zo ya kafa wa kansa da mutane masu nakasa ta musamman wata cibiya ko kuma mu ce gidauniya domin taimakon yara nakasassu masu irin wannan matsalolin wanda kuma a haka yake ta taimakon su shekara da shekaru wanda a ƙarshe sai gashi a wannan biki na karrama gwarazan cnn an ba shi kyauta a matsayin wanda ya zama ɗaya daga cikin gwaraza a duniya wanda kuma nan ba da daɗewa ba sun yi alkawarin zai karbi dala amurka dubu ɗari kwatankwacin naira miliyan arba'in kenan kuɗin najeriya wanda kuma an yi masa haka ne domin ya ji daɗin yin abin da ya sa a gaba yake kuma jin daɗin yinsa wanda har ya kai shi ga samun wannan babbar kyauta ta cnn heroes wanda kuma da irin haka ne muke ta kiran ya kamata ƙasashe da duniya baki ɗaya musamman irin ƙasashenmu na iya afirka da su dinga kallon irin waɗannan mutane suna ƙara musu ƙarfin gwiwa suna yi musu abin da ya kamata domin su ma su gane cewa su ma 'ya'ya ne kuma mutane kamar kowa sannan kuma a yanzu haka ana ta tara masa kuɗaɗe ta yanar gizo wurin ba da donation kenan wanda ake sanya ci gaba da wannan aiki na gidauniya tasa da ya kafa domin tallafa ma yara masu bukata ta musamman wanda ake neman kusan yanzu haka dubu hamsin ta dala amurka kenan kwatankwacin naira miliyan ashirin kenan akan wancan da ya samu wanda kuma da haka ne muka kawo wani labari saboda muna son a yi koyi da irin wannan abubuwa kar a yi tunanin cewa wannan mutum ba abin da zai iya yi wa al'umma to ƙarshe sai gashi ya akili masu lafiyar da ba sa bukatar wata bukata ta musamman sai gashi su ne suka zama masu bukata domin kuwa duk wanda ya kasance baya tausaya ma yan uwansa ko kuma mutanen da suke da nakasa ta musamman to karshe shine abin tausayi nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba to da wannan ne zamu je ga kuma taron da aka yi a ranar uku ga watan da ya wuce na ranar nakasassu ta duniya wanda ya zama cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan gangami a abuja wato abdullahi ya bayyana mana irin kukansu da irin ciwon da suka ji domin ko sun yi kukan cewa shugabannin Najeriya da ya kamata su je wurin ba su je musu ba. Ah, assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam. Ta dawa muke magana mai sauraro zai so ya sani. Sunana Honor Abdullahi Akilu Jigunu daga Kaduna, Nigeria. To ya karfin jiki kuma? Ah, a shi alhamdulillah alhamdulillah na samsu kwarai da gaske. To Allah ubangiji ya kara lafiya. Ah, akwai wani taro da kuka je a Abuja wanda ba tun yau ba na so in yi hira da kai a kai to amma saboda akwai hirarrakin da na yi ta mutane wanda ban karasa sawa ba kar a yi ta jira shi sa sai na ce to bari bari yau sai in tuntube ka taron menene kuka je duk ranar uku ga watan disamba ana keɓe mana ranar na kasassu na duniya da ake yi mm. yadda ake ita majalisar ɗinkin kiliya ta ware mana wannan rana don a a tare da mu a jikokenmu a kuma me za a mana da tausaya da za a yi mm. da kuma irin nuna juyayi da irin abubuwan da ya same mu mm. a kuma nuna cewa ana tare da mu ɗari bisa da kuma da abin da muke so muka kawo. To kun je kenan an yi taron? Eh an yi taron gaskiya an yi taron kuma taro ya yi kyau amma bai yi kyau ga yadda mu muke bukata ba. To ya abin ya faru? Ah, mu yadda muka sani a kasashen waje shugaban kasa na zuwa 'yan majalisu hmm. da ministoci da sauransu to sai aka bar mu kawai da ministan mata hmm. ministan mata ta wajen da shugaban na kasassu mm. da kuma kaga da duk dai an yi dai kawai namu ne mu eh, kanmu da kanmu ne su su eh. aka yi taro aka dan tashi aka watsi A oh, wato kuna tsammanin ku ga masu lafiya shugabanni kila inda son samu shugaban kasa in ma bai zo ba kila mataimakin sa ko wani minista ko wasu ministoci ma ta gayya ba minista ke bukata ba shugaban kasa zai zo na mm. kasassu ne muna da miliyan ɗari muna da kusan miliyan ah, har miliyan 25 da sauransu. Akalla akalla akalla kiyasin population ko kuma ce kiyasin kidayar da aka yi wanda suke da bukata ta musamman haka ya kai miliyan 25 in ka hada da na Nijar wurin miliyan 30 da wani abu. A ce a ce ba wai shugaban kasa ba zai tausaya mana kasassu ko ko gabaki ɗaya ba ma a duk gwamnonin babu wani gwamnan da ya tausaya ya ce a bari jajinta da kasassu a zo a zauna tare da su. a ji duk wani dan majalisa babu mm. to kaga wannan shi ke tada mana da hankali a rayuwa shi ga mm. ba ba dauke mu da muhimmanci ba mm. to a ce yau an ware shugaban kasa ya zo ya zauna a fili ko ko a stadium minister in duk da shugaban kasa zai to dole ministocin shi da yan majalisu su zo su biyo baya to kaga shugaban kasa bai nuna kishi bai nuna son a' ina son na kasa su ba amma dai ana son ƙura'an na kasa saboda ƙura'an na kasa ba ba shi ƙura'an bai da kasa ba eh ƙura'an lafiya amma yawa za a gara bin da kasashe don ya jefa kuri'a mm. to kuma yau da kasashe ya jefa kuri'a kuma an mai da shi uh, saniyar ware a cikin mm. al'umma. E to amma ga shi ya ba da mukami ga ɗaya daga cikin mutane da suke da bukata ta musamman kamar shi Dr. Ankali da aka ba ma mai ba shugaban kasa shawara kana ga anya wannan bai zama laifinsa ba tunda kila shi ne ya kamata matsa sai ya ga shugaban kasa ya zo wurin? Kun tambaye shi? <laughs> matsa idan ya matsa ya kai ba daga ya kai ba shugaban kasa shugaban kasa san da wannan mm. ko da ya matsa idan shugaban kasa bai gada ba zai iya zuwa ba mm. sai da tura ya ce ya tura mana wakili saboda ya bada mukami ai ba shi muke bukata ba ai wani shi idan ya ba mu eh, mukami eh, eh, bai ba mu na kasa shawara ta da kasa su ai ba shi muke bukata ba ba san ministoci ko ba su ilimi mm. an ba mu minista shi wannan fa mukamin guda biyu da aka bada shi kenan to shine ya wadatar da mutane miliyan ashirin da wani abu da biyar akwai sake kenan ba shi muke ba shi muke bukata ba a'a a ce shin an ashi a cikin al'umma mm. ba da amfani shine tambayan mm. an yi da a cikin al'umma mm. kaga ba a yi mana wannan ba me muke bukata a al'umma shugaban kasa ya share mana hawaye shi muke bukata mu gidan sama za hau jidali ofisoshi za ka hau jidali mm. banki za ka hau mm, ka shiga bayan da ke can gura zai shiga masallatai mm. madamu na coci da sauransu duk babu motar haya motar haya babu asibitoci babu hotel babu za ka sa tayis ka yanke ka faɗi ka sake zama gurgu kuma to duk irin wannan babu shin to an ɗauke mu shin muna da muhimmanci al'umma tambayin kenan to yanzu ku me kuke a kai to me zamu ya kamu koma gefe ɗin mu zara mu sarautar Allah ya nan gaban an zo zabe mu mu zo mu nuna mu jama'a cewa fa mu fa mu ba mu yadda saboda siyasa gari ne na siyasa mm. wannan miliyan 20 muka ce ba mu jefa kuɗa kaga yanzu zai samu ci ne ba zai mm. samu ci ba mm. sai mun zauna mun da lemu an fito eh, mun nuna mu jama'a fa muna da mahimmanci ba ka mm. ka ware ka ce wai za ba ka ka sai can keken gu ko ka bana ba shi bane muke bukata mm. to yanzu misali eh, misali a wannan demokuraɗiyar da ake ciki da ta shigo misali kungiyar ku ta mutane masu bukata ta musamman dinnan ko da ta guragu ne ko ta makafi ne a'a kutare ne a'a ko ta waye misali kun taba tunanin misali taruwa wuri ɗaya don ni kullum magana da nake shine ta yaya za ku taru wuri ɗaya haɗa kai ƙarfi da ƙarfi domin ku cimma muradunku. Eh, kaga da farko akwai haɗaɗɗen ƙungiyar na ƙasa su ita ba siyasa take da shi ba. Mm. na farko kenan kungiyar zan ƙasa su samar da ita wanda ita ce shugaba ikaiti tana mm. shugabancin wani haɗaɗɗen kungiya da gurgu da makaho da kuturu da sauransu aka haɗu aka mm. kafata aka haɗa mm. aka haɗa haɗaɗɗen kungiya na ƙasa baki ɗaya to kaga wannan ita ba ta ji ta fito ta dan dan adawa gwamnati ba saboda ita ba kungiyar bari siyasa a ba da kungiyar siyasa wanda dukkan yan siyasan nan sun zo sun akwai na pdp akwai na apc mm. to kaga dole mu haɗa kai da kai mu eh, siyasa ba kar mu ce mu ware mu ce a kai da pdp ne kudin ya mu haɗa kai mu tukuna mu ware mu nuna mu cewa muna da mahimmanci a siyasance mm. shi sa muke so mu shirya wani taro na kasassun afirka yan siyasa mm. ina ina shiryawa insha Allah za mu yi taro ila ko a Ghana ila ko a Najeriya ko ko a Najeriya haka za mu duk dukkan kasassun da suke yan siyasa na ƙasar Afirka nan mu zo mu zo na. shin me muke bukata ko ba gurin gwamnati ke taimaka ma African country shi da muke so kenan kuna son ku bullo musu ta bayan gida kenan mm. za mu zauna ba advisor muke da ba muna mm. son minista mu fito takara ko mu fito takara da basu kafa To sai mako mai zuwa Allah kai mu za mu ci gaba da wani sabon shirin inda za ku ji ci gaban wannan hira ta nakasa ba kasawa ba da muka faru da Abdullahi Jignu. A madadin bakon namu da kuma wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Creation Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Mu zama lafiya.